amma shi ina jiwon nawan gara na yadda aikin ceto ke gudana kenan a hadarin da ya auku a garin Dundaye na karamar hukumar Wamako ta jihar Sokoto a cikin gulbin Rima wanda ke ɗauko ruwa daga madatsun ruwa na Bakalori na jihar Zamfara da kuma madatsun ruwa ta Gwaranyo a jihar Sokoto mutanen da suka hada da manya da yara maza da mata sun shiga kwale-kwale ne a tsallaka da su ruwan domin su je aikin fadama Muhammad Bello wani dattijo ne da a gaban idonsa wannan lamarin ya auku. Jirgi ne da aka cika ana haɗa a rage a rage to da wasu kake ragewa an ka shiga jirgi an ka tai sai an ka tsaki nan wajen majina abin nan shikenan sai ana hada jirgi ya kwashi ruwa jirgi ya kwashi ruwa Dada, kai da nan sai jirgi ya yi kasa wakilin sarkin adar na ɗunɗaye muhammad bello hassan yana daga cikin muhimman mutane da suka fara garzayawa wurin bayan da aka samu labarin nutsewar jirgin lai muna fara zaune muka ji labarin cewa ga jirgi can ya nutse da mutane da dama lokacin da ni na fara rarta wurin na zo na tarar da abin lalle haka ne abin ya faru A an samu waɗanda aka ceto don ni kai na ɗin ina da yarinya guda daga cikin su wadda Allah ya kubutar da ita ana kiran ta Hawwa'u waɗansu nan duk daga masu zuwa wurin abin wuta sai masu zuwa wurin da aka yi irin irin bugun shinkawa nan suna yowa share. Sa'idu ɗayi na daga cikin waɗanda suka nutse cikin ruwan da ya samu fita da rayuwa. Amma ni ma kiran kaina na wahala kowar na ina sayar da lafiya da wasu tuwahi da suka yi ma wahala ta ruɗa sosai amma da yake akwai kwana na gaba Allah ya tsira da ni amma gaskiya sosai har bisa a wasu ba. da jami'an gwamnatin Sokoto karkashin jagorancin mataimakin gwamna Idris Muhammad Gobir suka ziyarci wurin tare da jami'an hukumar ba da agajin gaugawa ta ƙasa domin ganin yadda lamarin yake. kuma na zanta da shugaban hukumar kula da bayar da agajin gaugawa ta Najeriya mai kula da shiyar Sokoto Aliyu Shehu Kafin Dangi. to a nan ko da mun je an riga an samu mutum ɗaya ba mutum wajen sha takwas zuwa sha tara Allah ya cece su tunanin amma sauran har yanzu ana tunanin ana mutum wajen sha uku zuwa sha biyar Dole ba a san inda suke ba kuma mun engaging din local divers irin yan sarkin ruwa din nan da wani sun shiga sun lakare duka dogo tafiya din saboda ruwa yana tafiya da sani so an bi shi daga nan inda an abin ya horo sun yi tafiya mai nisa suna sace sun basu cikin ruwa din tare da yan sace a rasu na national emergency management agency da kuma su local divers din duk kuma an ba da cigiya garuruwa na gaba saboda ruwan isa on yana flowing ne hmm. to the main abin na riba din nan wanda zai ta ce haɗu da da babban stream wanda zai ta zuwa gwanan ya dan ɗin nan da ya zaga hasu talatin mafarat. Wannan dai shine haɗarin kwale-kwale na hudu da ya faru a jihohin Najeriya hudu ƙasa ga mako ɗaya domin an samu kwale-kwale da ya kama da wuta a jihar Bayelsa sai haɗarin kwale-kwale a jihohin Jigawa da Zamfara da kuma wannan da ya auku a Sokoto. abin da ke nuna akwai buƙatar a yi wani abu don kaucewa irin wannan matsalar wadda ta yi ta salwantar da rayukan jama'a. Muhammad Nasir, muryar Amurka, daga Sokoto a Najeriya.